ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين مشركي سنة شوى أسوكر محمد ألاما منا mana daga wadda za ta tabbatar da gaskiyarsa to ka ce masu ya kai wannan mazo saukar alamomi wato ayoyi gaibu ne daga Allah da ya keɓe kansa da saninsa don haka ku jira abubuwan da kuka nema na alamomi na zahiri nima ina nan tare da ku ina jiransu